أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء ونرانا تا 26 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 11 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi majalisi na 26 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai albarka mai girma mai albarka a wannan masallaci <clears throat> na alfurkan wanda muke wannan tafsiri a cikin watan ramadan mai albarka a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari albarka da arziki da kariya da kuma sauran garuruwan musulmi za mu tashi insha allahu aya ta hamsin da tara a cikin wannan a cikin suratu maryam kuma in allah yadda muna fata mu tsayar da karatun namu na wannan shekara jibi zuwa ƙarshen surar insha allahu saboda haka za in muka yi wannan darasi kuma in Allah ya gobe da jibi za mu samu mu kammala wannan sura suratu maryam mai albarka sai tambayoyi da aka rubuto dan Allah <clears throat> ina hukuncin yin sadaka a bayyane bayan an ce dama <clears throat> wato bayan an ce dama ya bayar hagu bai sani ba amma yau mutanenmu sun mai da abin gasa Allah ya kara malin lafiya amin E, haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar boye sadaka ya faɗa a cikin mutane bakwai da Allah yake sanya su a cikin inuwar al'arshi ya ce wa rajulun sadaka bi sadakatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da yayi sadaka da wata sadaka wadda ya ɓoye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun daman ya bayar ba kaga wannan ya nuna muhim ya nuna falalar ɓoye sadaka to amma <clears throat> ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zahirin alkur'ani ya nuna babu aibi a cikin bayyana sadakar Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'im mahi idan kuka bayyana sadaka to madalla da wannan sadakar da kuka bayyana wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka ɓoye kuma kuka bayar da ita ga wato fakirai to wannan shine mafi alkhairi a gare ku daga cikin fa'idar bayyana sadaka akwai zaburar da waɗansu su yi lokacin da waɗansu mutane suka zo suna sanye da fatin damusa ba su da tufafi alamar fatara a bayyana take tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya sa aka tara jama'a aka yi kiran sallah a salatu jami'a sannan ya hau kan mimbari ya zaburar da mutane ya kwadaitar da mutane kan su sadaka to sai mutum wani ya kawo abinci ya zube a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo tufafi ya zube wani ya ɗebo a zinare da azurfa ya zube tun ana tayye yana zaune a kan mimbari sallallahu alaihi wasallam a ga fuskarsa ta canza sai kyalkyali take yi saboda murnar za a taimaka ma bayan Allah to haga wannan bayyana sadaka ne to wannan yana da amfani yana da alheri domin wannan zai zaburar ga zai sanya sauran mutane su masu yi saboda haka irin yadda ake yi ake bayyanawar babu laifi in ya so kowa ya kyale shi tsakaninsa da ubangijinsa wanda ya yi don allah allah ya sani wanda ya yi don ayaba masa a gani to ya sani shi ma ya san riya tana rusa aiki amma maslahar da ake samu a cikin bayyanawar ba za a batta ba saboda jin tsoron cewa akwai riya kowa ya yaƙi yadda kansa amma dai maslahar da ake samu a zo a same ta Shi ne hikimar shari'a wajen wannan sannan wannan ya ce Allah ya saka da alkhairi wacce addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'ummi game da kishin da yake damunta ba riwaya da ta nuna wannan cewar amma dai ya faɗa a cikin hadisi cewa amma kishin ki zan yi miki addu'a Allah ya yayi to amma kasancewar ta ruwaito addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya koya mata wata addu'a da take wanda a cikin wannan ma'ana a cikin ma'anonin addu'ar akwai wanda ya akwai abin da ya danganci tafiyar da wato zafin rai domin shi kishi yana zuwa daga zafin fushi ne eh, <clears throat> akwai mata da suke akwai mace da take da zafin fushi wanda yake sanya ta tai zafin kishi to <clears throat> karin cewar ya koya mata wannan addu'ar sai a hada abubuwan zai iya nuni kan cewar la'alla wannan shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la'alla kuma wani abu ne daban domin cewa ya zai mata addu'a amma ya kuma bata wannan addu'ar wanda yake shi kansa wannan addu'ar za ta taimaka tare da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawarin zai yi mata wato kamar wanda ya ce ne ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tambaye ni roƙe na abin da kake so ya ce ina son makwabtaka da kai a aljanna sai ya ce babu wani abu sai wannan ya ce shi ne kawai ya ce to ka taimaka min ta gefen ka bi kathrati sujud da yawan sujada to kaga wannan bai nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa addu'ar ba amma daga shi janibinsa abin da zai dan ya samu wannan matsayin tare da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya yanka yawaita sallah ita ce tasa gudumawar ta gefensa to shi ne kamar wannan na ummu salama ce mata tai wannan addu'a ita ce wadda imamun nasa'i ya ruwaito a cikin amalul yawmi wal laila allahumma rabban nabi اذهب غيظ قلبي اغفر wa ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات a ما ابقيتني wato Allah ubangijin annabi ka gafarta zunubaina ka kawar da zafin zuciyata kuma ka nisantar da ni daga fitinu masu batarwa masu batar da mutum daga daidai matsawar ka banni a raye abubuwa guda uku <clears throat> to wannan sai ne addu'ar da ya koya ma ummu salama ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wannan addu'ar to kaga daga ciki akwai addu'ar kan Allah ya tafi da zafin ran zuciyarta to wato shine tafarfasar zuci yace ce Allah ya tafi da wannan tafarfasar zuci na zuciyarta wannan koya mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan zai zamanto yana daga cikin abin da zai taimaka ma mai zafin zuciya kan Allah ya rinka sanyaya zuciyarsa saboda illar da ke cikin wannan sannan wace addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga matsewar kabari da yake yi wa dan adam eh to annabi sallallahu alaihi wasallam da da Uthman bin Maz'un ya rasu yayi masa addu'ar kan Allah madaukakin sarki ya yalwata masa kabarinsa da ya rasu kafin a binne shi ya shigo ya rufe idanunsa sannan ya ce <clears throat> allahumma gfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر walahu ya rabbal رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له Ya yace Allah ka gafarta ma Abu Salama ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayi ka gafarta mana da mu da shi ya ubangijin talikai Allah ka yalwata masa a cikin kabarinsa kuma ka haskaka masa a ciki to kaga wannan addu'a ce ma'athura da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutum shi ya sa ma da ake so mamaci tun kafin abin ne shi ma a iya yi masa wannan addu'ar kafin ma a yi masa sallar gawa domin yana kwance akan inda ya rasu ba ma a shirya shi ba ba a yi masa wanka ba ballantana a yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a sannan Allah ya kara malan lafiya da imani jiya ka yi bayani a kan kisar annabi Ibrahim ka ce bayan ya bar babansa shi da matarsa ne kadai suke kan tauhidi kuma malam wasu ayoyin Qur'ani suna nuna cewa annabi Lot kamar sun yi zamani tare da annabi Ibrahim don Allah muna son ƙarin bayani a sharuwa lafiya eh wannan ba istidrak ba ne a lokacin da ya bar mutanensa shi ne kaɗai a cikin mutanensa waɗanda suke a kan tauhidi shi annabi lot sun yi zamani amma yana baya da shi amma sun yi zamani kuma shi ba a iraq yake ba shi a cikin syria yake a hanyar annabi ibrahim zuwa cikin sham saboda haka ba ta <coughs> Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da shi Ya yace wa na wa lutan ila al Barak na fi fiha muka tsirar da shi da lut ya zuwa ga kasar da Allah da muka yi albarka a cikinta ita ce kasar sham shi ya kasance a nan sodom shi kuma annabi ibrahim ya wuce zuwa ya wuce zuwa ya wuce zuwa khalil garin khalil inda ya zamanto nan ne ya rayu wanda yake kusa da kusa da baitul maqdis take daga inda ko a yanzu idan mutum ya je gabar tekun a mataccen teku dead sea inda aka ce nan ne alkaryar annabi lot inda aka halaka su nan ne take daga kan dutsen daga sama idan mutum ya tafi in yi amfani da binoculars zai hango baitul maqdis hmm? kuma kaga ai da mala'iku suka zo suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya ai ba alqarya ba inda annabi ibrahim yake bane alqaryar da annabi lot yake can suka ce za su halakar har yake cewa inna fi halota saboda haka ba su zauna tare ba ma waɗanda suke tare waɗanda suke tare wadda kawai yake tare da ita ita ce sara wadda allah maɗaukakin sarki ya <coughs> wato ya sanya ta akan tauhidi kuma allah ya haɗa su tare da allah ya musu kyautar annabi ishaq da annabi yaqub dan ɗebe musu kewa yayin da suka ƙaurace ma mutanensu sannan wannan ya ce Allah kara malam lafiya amin mutum ne ya ci haƙƙin wani ba tare da ya sani ba kuma yana so ya biya shi amma yana jin nauyinsa shi ya halarta ya yi masa sadaka da su ko kuma ya ba shi kyauta amma shi a zuciyarsa haƙƙinsa ya biya shi eto eh <clears throat> babu laifi idan mutum ya kasa ta tahallul in ya kasa neman yafewa zobewa ko biyan haƙƙi na wani da yake kansa kan ya yi sadaka da shi da niyar Allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi mm, shi kan sa wannan hanyar tasarrufi naka bashi naka bashi kyauta din naka zai iya zamantowa ta wannan idan mutum ya kullata a cikin zuciyarsa cewar wannan ba da niyar kyauta bane da niyar biyan haƙƙi ne tsakaninsa da Allah tunda shi biyan haƙƙi ba sharaɗi bane sai ka gaya mutum ga haƙƙinka ka dai fitar da shi daga wajenka ba sai da wato in ma baka yi niyya ba zai tafiya zuwa ga wato biyan wannan haƙƙin ne ba aikin ibadar da ke cikin biyan haƙƙi shine kan cewar wato ka sauke wannan haƙƙin da yake kanka ita ce ibadar amma ba wai ibada ce wadda yake za a ce sai kayi niyya kamar yadda ake yin sallah a zahar ba domin in ka tashi kai sallah raka a hudu in ba da niyyar azahar ta yi ba ba za ta zamanto a maimakon azahar ba to amma in ka tashi ka biya mutum haƙƙin da yake wajenka nasa in ka bashi a ko baka ce masa wannan akan haƙƙinka bane wannan haƙƙin ka kubuda saboda haka idan kai za ka iya biya ta wannan ta hanyar wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta ƙarshe Allah ya ƙara malan lafiya da tsawon kwana kamar yadda imam malik da imam ahmad suka ce zakar da kai za a iya bayarwa kafin sallar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu imam shafi'i da abu hanifa suka ce tun farkon ramadan za a iya bayarwa to ya za a yi da hadisin ibn umar wanda bukhari da muslim suka ruweto da hadisin da ibn maja da daru kutni suka ruweto duk yana magana akan ba da zakar da kai ranar idi menene matsayin maganan ga maganganun wannan malaman na gode a sharuwa lafiya kan kana son wannan fiqhul khilaf ne abinda ke dai ka samu asali a cikin abinda kowanne daga cikin malamai yake ya faɗa asalin malik da imam ahmad akan fitar da zakar da kai kwana biyu ko kwana uku shine abinda ya tabbata a cikin muwatta duk da yake an ruwaito shi mawqufan na abdullahi bin umar cewa ya kasance yana fitar da zakarsa ya zuwa ga waɗanda suke karɓanta kafin idi da kwana biyu saboda haka wannan ya nuna cewar akwai waɗanda ake wakiltawa suke karɓar zakatul fitr to wannan zai iya ɗaukan cewa a zamanin hulafa, rashidin ne abdullahi bin umar yake to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka halarto hadisin abi huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi da zakar da kai wanda yake tara wanda yake tarata har shaidan da daddare ya zo yana kwasa ya kama shi ce sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi kwana uku ana haka to wannan zai nuna kan cewa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake haka saboda aka kaga wannan <clears throat> wato shine madogarar su imam ahmad da imam malik na kan cewar ana iya bayar da ita kwana biyu ko kwana uku kafin ita zakar kafin ranar idi din amma abinda ka dangana ga imam abu hanifa da imam shafi'i ban kiyaye maganar su ba haka take amma abin da zai nuna raunin wannan maganar shine ita kanta zakatul fitr hadisin abin abbas ya nuna allah ya far manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ne tuhratan lisa'imi min Rafafi, wal lagwi wato tsarki daga mai azumi daga abin da ya yi na wato ya sashen zancen wato kwarkwasa da kuma zance wanda yake na banza yayin da ake azumi to bai yi azumin ba ka ce za ka kaddamar mata da zakka ba ma ka yi rafathu ɗin da lagawun ba ka ce za ka yi mujibin bai kullu ba mujibin zakatul fitar yana kulluwa ne yayin da ya zamanto kan cewa mutum ya gama azumin sai ya nemi kafara to amma sai aka yi sauki ta babin istis kyautatawa kan cewa mutum ya fitar kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku kafin lokacin saboda ma a aka da hukumahu. abin da ya kusanci abu sai ya ɗauki hukuncinsa tunda abin ya kusanta da ƙarshen wata sai aka ba shi hukuncin ƙarshen wata wannan shine madogarar al'imam ahmad da imam malik kuma ina ga <clears throat> mun yi cikakken bayani lokacin da muka yi karatun izziya akan wannan matsalar da saɓanin malamai da madogararsu wallahu ta'ala a'ala na'am بسم وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا لا إله إلا الله Allah jalla wa'ala bayan ya faɗi halin annabawa da waɗanda Allah ya zaɓa ya shirye su yayin da ake karanta musu ayoyin ar-rahman sai su faɗi suna masu sujada suna masu kuka saboda tsarkin baƙininsu kuma mun yi ayoyin da suka gabata na waɗannan annabawa ya nuna irin tsarkin baƙininsu irin abin da allah maɗaukakin sarki ya ba su na kamalar sifofi to wanda wannan shine ya sanya su suke tasirantuwa da ayoyin allah wanda ya nuna wato girman ayoyin allah ƙimarsu ya kai ba kowa ne wato yake samun irin wannan tasirin daga gare su ba sai waɗanda suke da tsarkin ne su ne waɗannan ayoyi suke girgiza su suke sanya musu irin wannan hali na hushu'i da tawali'u to sai Allah kuma ya faɗi halin waɗanda suke ala akasin waɗannan wanda su ma sun zo daga bayan annabawa ɗin ne Allah ya ce fa halafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu 'yan baya suka zo a bayansu ba'us sala suka tozarta sallah wataba shahawat suka bi shahawaice shahawaice wato abubuwan da rai yake so na saban Allah fa sawfa yalqauna ghayya to da sannu za su haɗu da wato da sannu za su haɗu da sakamakon su shine ai jaza'u ghayyihim ɗaya daga a bisa ɗaya daga cikin fassarori alhalf da kuma alkhalaf kalmomi ne guda biyu da duk suke nufin 'yan baya sai dai khalaf. da fataha ana nufin 'yan baya na kirki waɗanda suka zo suka bi magabata da kyakkyawan kwaikwayo shine ake cewa khairu halafin li khairu salaf wato 'yan baya na kirki ga magabata na kirki to su ne waɗanda suka zo daga baya amma suke kan hanyar magabata to wannan su ake ce ma halaf da fataha khalf kuwa su ne 'yan baya wato shararai suka zo bayan magabatansu na kirki su kuma sai suka zo suka maye ma magabatan nasu da sharri su ne wato 'yan baya watsatsu Allah ya kiyashe mu to su ne ake nufi a nan fa halafa min ba'dihim khalfin bayan waɗannan annabawa da Allah ya yaba sai waɗansu 'yan baya suka zo bayansu su waɗannan 'yan bayan sai Allah ya faɗi sifofinsu guda biyu ya faɗa a idha'atu sala tozarta sallah da kuma ittiba'u shahawat bin shahawaice shahawaice abinda ake nufi da idha'atu sala shine barinta har lokacinta ya fita ma'ana biyu ce ake faɗa ma'ana farko wato barin sallah kwata-kwata su daina sallah to wannan kafirci ne itlaqan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum Sala. salah faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da mutane shine sallah wanda duk ya batta ya kafirta ce mutum ga baki ɗaya bar sallah a ce masa kai sallah ce shi ba zai yi ba to wannan ya kafirta da zahirin wannan hadisi sai dai za a yi masa hukuncin ridda da haka ko ku aikin nasa ne kafirci to wannan shine mahallin saɓani imamu ahmad ya ce za a yi masa hukuncin kafirci saboda haka ko an yi masa an yi masa ko an kashe shi bisa kafircinsa ba za a binne shi a makabartan musulmi ba tare da cewa za a nemi tubansa za a nemi tubansa in mutum ya ce shi aka ce masa ya sallah ya ce ba zai ba to sai a kyale shi kwana uku inda ake aiwatar da hukuncin Allah a ce masa a kwana uku za a bashi a tsare shi a ɗaure shi a kurkuku a gani cikin kwana ana ta masa wa'azi cikin kwana uku nan idan cikin kwana uku ne ce shi dai ba zai yi sallah ba to wannan sai a kashe shi a wajen imamu ahmad a kashe shi kafiri a wajen imam malik da sauran jumhurin malamai da imamu shafi'i a kashe shi murtaddi hmm. a kashe shi murtaddi wato yayin ridda saboda haka za a binne shi a makabartan musulmi an kashe shi haddi ne aka kashe shi ba tare da kan cewa ya warware imani ba afwan ba a kashe shi murtaddi ba a kashe shi haddan a yi masa haddi shine kisan kai to zahirin wannan hadisin na jabir radiyallahu an na buraidata bin al-husayb mm, <clears throat> eh, na'am hadithin buraidata bin al-husayb shine cewar barin sallah ga baki ɗaya mutum ya batta kafirci ne haka zalika hadisin jabir da yake cewa bainal abdi wa bainal kufri wa shirk tarkus sala tsakanin bawa da kafirci da shirka barin sallah barin sallah shine kawai ya raba mutum da kafirci saboda haka da mutum zai daina sallah sai ya zamanto ya afka cikin kafirci to wannan ya nuna wato girman sallah ma'ana ta farko kenan barin sallah mutum ya ce baya yi ma'ana ta biyu na idha'atis salah tozarta sallah wanda shine fassarar yawa yawan sahabbai a nan wajen kamar yadda aka rawaito daga ibn mas'ud shine barin ta har lokacin ta ya fita mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita to shine tozarta sallah a wajen sahabbai amma mutum ya bar sallah ga baki ɗaya baya yi suka ce a wannan ai kafirci ne musulmi ba zai haka ba amma ya bar sallah har lokacin ta ya fita to wannan shi ake nufi a nan tozarta sallah musamman a shi burai da ya ruwaito wannan hadisi shine yake faɗa a lokacin da suka je yakin buɗe armenia lokacin sallar la'asar ya kusan wucewa sai ya fita ya ce da aka samu wata faraga ya ce maza aje a yi sallah ya ce akwai daga cikin sallah wanda duk wanda ya batta Allah ya bata aikinsa da kun abin da yake bata aiki shine ridda to daga ciki akwai waɗansu zunubai da girman su ya kai su masu bata ya kai girman abin da ridda take na bata aikin mutum gabaki daya daga ciki mutum ya bar akwai sallar da mutum ya batta har lokacin ta ya fita abin da zai same shi kenan shine ita ce sallar la'asar mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita ba tare da wani uzuri ba to wannan ya kafirta wannan aikinsa ya rushe gaba daya shi yasa duk halin da ka shiga duk halin da ka shiga kakka bar sallah lokacin ta ya wuce saboda alfarman lokaci tozarta sallah shine alamar wato kaucewa daga mirafin nubuwa domin wannan ana magana waɗanda aka basu daga baya suka zo bayan annabawa amma suka kauce daga hanyar annabawa sun kauce daga hanyar annabawa ta tozarta sallah shine barin ta har lokacin ta ya fita shi yasa sayyidina umar da ya rubuta ma ya rubuta wasiƙa zuwa ga kwamandojinsa shugabannin garuruwan musulmi ya ce inna ahamma amrikum indi as-salah faman hafizaha wa hafaza alaiha faqad hafiza dina wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya kamar yadda malik ya ruwaito a muwatta yace al'amarin ku da ya fi komai muhimmanci a waje na, ita ce sallah duk wanda ya tsare ta ya kiyaye ta to wannan ya tsare addininsa wanda ku yi tozarta ta to zai fi komai tozartawa a cikin addini duk wanda ya tozarta sallah to komai na addini zai iya tozarta shi zai iya tozarta amana zai iya tozarta kunya zai iya tozarta tsare kai zai iya tozarta rashin cin kudin jama'a duk waɗannan abubuwan zai iya tozarta su inda ya tozarta sallah to saboda haka aka kira ta imaduddin ginshiƙen addini don haka ba a wasa da sallah ba a sake da sallah alhamdulillah mun ga canji kyakkyawa a cikin wannan al'ummar nan tamu a da mu lokacin da gab da lokacin da za mu shiga cikin jami'a waɗanda muka je muka same su sun riga mu shiga jami'a da shekara biyu haka ɗaya da eh, shekara biyu uku suka ce ai da idan aka yi kiran sallah ihu ake ma mutum saboda haka ka ga mutane ba sa sallah a lokacin nan a jami'a abu ne wanda yake ruwan dare amma yanzu jubiyan da abubuwa ya canza ba mu bar <coughs> a alaka da jami'a ba sai da abin ya canza ya zama to maimakon a ce duwatsu ake hadawa ake wajen sallah sai gashi an gina masallatai masallatai kuma suna cika da sallah wannan abin mu gode ma Allah ne musamman a cikin arewacin Najeriya wajen wannan abin da ya rage mana shine mu kyautata sallar ta mu ta tasiri a cikin mu'amalar mu domin duk wanda yake sallah irin yadda Allah ya ce irin yadda Allah yake so to ya cancanci ya cancanta gare shi ta hana shi alfasha da munkari amma kana sallah bata hana ka cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba bata hana ka wato fitsara da saba ma Allah da sauran abubuwa na ka ba irin dhunub ba to lalle ka binciki sallar ka to Allah ya sifanta su da wannan sifa na tozarta sallah sifa ta biyu ittiba'u shahawat bin shahawaice shahawaice abubuwan da rai yake so wato fifi a jin daɗin duniya sharholiya da morewa duniya ta samu saboda haka mutum ya bi a shahawat shahawarsa wajen sabo ita sha'awa shine abin da rai yake so su ne wanda aka rirlube wutar jahannama da su wanda duk wani aiki wanda yake zai kai ka ga wutar jahannama in kana son ka bi shi to ka bi abin da kake so domin in mutum ya bi sha'awarsa ba tare da ya mata linzami ba to sai ta kai shi ga halaka domin tun kana tafiya ga halal har sai ta ja ka ya zuwa ga haram shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya alamar shiga aljanna wanda ya ji shine jin tsoron tsayuwa gaban Allah da hana rai abin da take so mutum ya hana ransa abin da yake so kuma kun ga hatta waɗanda suke maganar a ilimin management suke maganar abin da suke kira emotional intelligence duk abin da suke faɗa kenan ba wani abu ne emotional intelligence ba kai ma ranka linzami ka hana ranka abin da kake so idan ya zamanto ya ci karo da maslaha mafi ɗaukaka shine suke ce ma self discipline da dai maganganu da sunaye da dama da suke kiransa to abin da yake tozarta abin da ya tozarta 'yan baya ya raba su da hanyar annabawa bin sha'awa mutum ya zamanto babu abin shi dai abin da yake zai ji daɗi shine a gabansa to ita kuwa aljanna an lullube ta da abin da rai baya so ne huffatin nari bis shahawat wa huffatin jannatu bil makarih haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace an lullube wutar jahannama da shahawaice shahawaice an lullufe aljanna da abubuwan da rai baya so lokacin da Allah ya halicci aljanna sai ya ce wa mala'ika jibril ya je ya ganta da ya je ya ganta sai ya dawo Allah ya ce masa mai ka gani ya ce ya Allah na ga abin da ka tana da aljanna ba wanda zai ji labarinta sannan ya zamanto bai shige ta ba to sai Allah ya sa aka lullube ta da abubuwan da rai baya so abubuwan da rai yake ki sai ya ce ma mala'ika jibril ya je ya ganta da ya je ya ganta sai Allah ya tambaye shi mai ka gani ya ce ai Allah ina jin tsoron babu wanda daga cikin bayinka da zai iya shiganta saboda abinda duk suke so shine ya lullube duk abinda duk ba sa so shine ya lullube ta saboda haka ba wanda zai bi hanyarta saboda hanya ce da ba a so haka da ya halicci wutar jahannama sai ya ce wa mala'ika jibril ya je ya ganta wani hadisi ne sahih bayan kiyaye takhrijin sa yana nan a cikin riyadu salihin da ya halicci da ya sanya irin abin da ya halicci wuta ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta da ya gani sai ya dawo sai Allah ya tambaye shi me ka gani yace Allah na ganta na ga abin da ka tanada a cikinta ina jin tsoron bayan ka gabaki ɗaya za su shige ta ai ba wanda zai ji labarin ta sannan ya yadda ya shige ta ba wanda zai ji labarin ta ba ma ya ganta ba sannan ya yadda ya shige ta to sai Allah ya sa sai Allah ya lullube ta da shahawat abubuwan da rai yake so hmm, jin daɗi na abinci abin sha ɗaukaka girman duniya alfarma a ce kai ne sai kai babu wani in ba kai ba mata da jin daɗinsu da jin daɗin a makwanci duk wani abu wanda yake na ni'ima na duniya Allah ya lullube wutar jahannama da ita sai ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta da ya ganta sai ya ce Allah ina jin tsoron cewa bayan ka gaba ɗaya za su shige ta to duk abin da suke so shine Allah ya sa ya lullube wuta da ita to ma'anar in ka ba abin da kake so waɗannan abubuwan to hanya shiga wuta ne ba wai an ce ita shahawat baki ɗaya haramtacciya ba ce akwai sha'awa wadda take ta halal akwai sha'awa wadda take ta haram ai kowa yana son shan ruwan sanyi sha'awa ce abinci mai daɗi sha'awa ce kyawawan mata sha'awa ne kyawawan maza ga mata sha'awa ce to amma sai Allah ya ce ga yadda za a same su ga yadda ba za a same su ba idan mutum ya ce duk mace duk kyakkyawar mace sai ya yi abin da sha'awarsa ta gaya masa da ita ko ta halatta ko ba ta halatta gare shi ba to wannan shi ne za ta kai shi wuta amma idan ya sai tsayar da kansa inda Allah ya tsayar da shi akan sha'awar abin da sha'awar ake yi da ita zai samu amma kaga ya samu biyan bukata na sha'awar amma baka kai shi zuwa ga halaka ba to shahawat din da ake nufi su ne shahawat waɗanda suke na saɓo to Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya ce fasaufa yalƙauna gayya wannan shine jaza'in jaza'in su sakamakonsu na barin hanyar annabawa da tozarta haƙƙin Allah da bin abin da ransu yake so to shi ne. za su haɗu da algai algai yana da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shar wato za su haɗu da shari babba ma'ana ta biyu shine ai jaza'ul shine ma'ana diddur rashd a rushd wato ɓata. da sannu za su haɗu da sakamakon ɓata. saboda abinda suka yi na barin sallah da bin sha'awat shahawat shine ɓata. domin bin shahawat ɓata ne to za su haɗu da sakamakon ɓata kuwa ma'ana ta uku wani gwalalo ne wani ƙaton rami ne a cikin wutar jahannama wanda sauran wutar jahannama ma neman tsari yake daga gare shi wannan an rawaito daga abdullahi bin mas'ud wato a nan za a jefa su saboda me saboda sun ci gadon annabci sun ci gadon mutanen kirki amma sun fanɗare hanyarsu saɓanin waɗanda suke ba a kan tafarkin daidai suke ba to kaga wannan a cikinsa ya ƙunshi gargaɗi ga ahlul kitab banu isra'il da suka zamanto daga zuriyar annabawan Allah da kuma mushrikan larabawan da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawan quraish saboda su ma zuriyar annabi ibrahim ne dan duk sun zamanto khalf fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat to sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wato duk da sun yi wannan abin sun yi abin da zai sanya su su shiga wato ramin gayi to amma sai dai wanda ya tuba wa amana kuma ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari ya tuba ya bar wato a fanɗare ma hanyar annabawa ya dawo ya yi imani domin shi shine sharaɗin aikin alheri ya zamanto ya amfani mutum wa amila salihan kuma ya aiki nagari fa'ula'ika ya dukhulun janna? to waɗannan waɗannan su ne za su shiga aljanna an kira ta aljanna da alif lil ahad wato ita ce aljannan nan da aka sani wato ita ce aljannar Allah wadda ita ce Allah ya yi ta a sama <coughs> ba wai ana cewa wai ai aljanna ana nufin a ƙasar hindu take ba a indiya take ba <coughs> aljanna wadda Allah ya halitta ya ce faɗinta kamar sammai da ƙasa ne wala na shai'a ba za a cuce su da komai ba wato babu wani abu wanda za a tawaye musu babu wani abu wanda za a tawaye musu hatta sadakar da suka yi da rabin dabino sai sun samu ladanta sai sun gani a cikin aljanna shine wato za a ba su sakamakon su cikakke jannati adin in baka san wannan aljannan ba me ake ce mata Ya ce jannati adin aljannatai na dawwama wato ba aljanna ce ɗaya ba aljannatai ne da yawa domin aljanna abinda ake nufi da ita lambu garden to aljannatai ne da yawa su na dawwama ne an ba ta wannan ya zamanto ne sunanta adin bi ma'ana ikama aljannatan dawwama wato ba a fita daga cikinsu duk wanda ya shiga ba zai fita ba in dai mutum ya shige ta ya shiga aljanna to ba zai fita ba a ciki zai dawwama ba kuma zai mutu ba allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu ita ce wadda Allah ar-rahman ya alkawarta ma bayinsa bil ghaib a halin ba sa nan ba su ganta ba alkawarin ba suna nan ba ne Allah ya musu alkawarin ba su labari akai suka gaskata saboda tsarkin zuci saboda wanda ya gaya musu baya karya kuma Allah ya bashi ayoyi manzan Allah ne saboda haka suka gaskata sallallahu alaihi wasallam suka gaskata shi shine ashe yasa wato nan yabo ne gare su akan wato imani aljannatai na dawwama wadda Allah ar-Rahman ya alkawarta ma bayinsa bilgai ba alhali su gani ba ko kuma alhali ba su ganta ba wato ba su ga alkawarin ba ko kuma ba su ga ita aljannan ba amma suka gaskata shi yasa ai imani daga cikin imani da lahira daga cikin imani da lahira yana daga cikin imani da lahira cewa aljanna gaskiya ce ka gaskata cewa akwai aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa in zai yi qiyamul layl in yace allahumma anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd a ƙarshe a cikin addu'an yana cewa allahumma antal haqq wa qawlukal haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wasa'atu saatu na wan nabiyuna haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq kaga sai yace wan naru haqq wal jannatu aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce to shine kaga ba a gani ba sai dai Allah a cikin rahamarsa yakan so ya ma mutum karama sai ya nuna masa wani ba a cikin mafarki wanda wannan abin zai sanya shi ya zamanto cewar kamar ya ga abin ƙuru da muzu sai wannan abin sai ya zamanto abin da zai karfafa masa imani yanzu kamar sai abdullahi dan umar ne da ya mafarki ya ga an zo kofar an zo bakin wuta za a jefa shi a cikinta za a jefa shi a cikin wuta ya ga wuta da tashin hankali wannan tashin hankalin ya tayan masa da hankali sai ya ga kawai za a jefa shi sai ya ga an zo an cire an kamo shi an ce masa lantura ya ce karkara zana wato ba za ka shiga ba sai ya gaya ma 'yar uwarsa hafsa sai ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina ganin dan uwanki abdullahi bin umar salihi ne don haka ki gaya masa kada ya bar kiyamun laili bai bar kiyamun laili ba to haka mafarki yake da irin wannan tasirin saboda ruhi ne ruhi ne yake wannan mushahadar mushahadar wannan ta ruhi ta fi ƙarfin mushahadar ƙwaƙwalwa da tunani sai ga ya sanya ma mutum wani wato a imani mai ƙarfi a zuciyarsa na taɓa ba ku kisa da ɗaya daga cikin manyan wannan al'umar ya taɓa gaya mu alhaji bashir tofa shi ya taɓa faɗan wannan kisa ɗan wani abokinsu ne ke cewa sharhol ya ba irin wadda baya yi da sabo sai wata ran sai ya kwanta bacci a cikin baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alkiyama an tsayar da shi gaban Allah an yi masa hisabi an zartan masa da hukuncin cewa zai yi shekara ɗari a cikin wutar jahannam kuma fi'ilan ya ji an kai shi wutar jahannam aka rinka gana masa azaba sai da ya yi wannan shekara ɗarin a cikin wannan baccin da ya na minti goma sha biyar sai ya farka da ya farka kwakwalwarsa ta buga ya zautu sai da ya wata shida tukuna sannan Allah ya dawo da shi cikin hankalinsa wannan shine sanadiyar tubansa da istiqamarsa kuna karatun science fiction ko a cikin science fiction za a ce mutum an tafi da shi ya koma ya yi tafiya wato shekara wajen dubunnai daga baya aka dawo da shi duniya saboda an sanya shi a cikin wani planet wanda ake tafiya da speed of light kusan da speed of light wannan abin sai ya sa wato lokaci sai ya takura a gare shi minti goma sai ya zamanto shekaru ne aru-aru to wannan a waɗansu abubuwan da za ka ga mutane Allah yana buɗe musu a cikin tunaninsu ba wani abu ne illa abin da Allah ya sani a cikin asarar ɗan halittarsa yanzu kaga wannan abin da ya faru gare shi kenan a cikin minti goma sha biyar sai da ya shekara ɗari ruhinsa abin da ya gani kenan ya mushahada wani abin ya tsirar da shi wannan ya zama to sanadiyar tubansa to allah wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib aljannar da Allah ya alƙawarin ta ga bayinsa bil ghaib wato halin kasancewar alhali su basu ganta ba ko kuma a halin kasancewar ta tabu ya gare su basu ganta ba ko kuma su ba suna nan ba lokacin da aka yi alkawarin. amma yayi kuma a cikin cewar alladhi wa'adar rahmanu wanda ar-rahmanu ya alƙawarin ta ga bayinsa abinda Allah da rahamarsa yake kenan to in kana so kuma ka san rahamar Allah sai ka duba ka ga irin abubuwan da Allah ya sanya ma bayinsa duk duniyan nan abin da Allah ya shimfiɗa ai rahamar Allah ce da iskan nan da abubuwan da kayan da itatuwan nan da abinci da inuwan nan da hutun nan da sauƙin nan da ruwan sanyin nan da duk wani abu wanda ka gani rahamar Allah ce to ta lahira ta ninka wannan sau 99 to a ce shi ne wanda Allah ar-rahmanu ya yi ita ce fa aljannar da ake nufi saboda haka a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan a shige ta innahu kana wa'aduhu ma'tiya lallai shi Allah ar-rahman alƙawarinsa ma'atiya abun zuwa ne wato abin aje gare shi ne kowa sai ya je wanda Allah ya musu wannan alƙawarin wato za su kai ya zuwa gare ta su yan aljanna wato wannan kwadaitarwa ne da kan cewa tabbas in dai sun yi wannan ima tuba da imani da aiki nagari to za su shiga aljanna kuwa wajen zuwa ne wajen zuwa ne shi ya sa, sayyidina Usman, lokacin da ake kokarin a kashe shi a ranar ya ce bai yadda wani ya ɗaukan masa fansa ba ko ya kare shi Ya yi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa tuftir indana ka zo yi buɗe baki a wajenmu ya ce bai yadda wani ya kare shi ba hmm. bai yadda wani ya kare shi ba saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo kai buɗe baki wajenmu innahu kana wa'aduhu ma'tiya zai je shi ya a a sukan yi abdullahi bin rawaha lokacin da aka je yakin mu'uta a afan ba abdullahi bin rawaha ba na manta daga cikin sahabbai lokacin da aka je yaki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya yakin futuhat ana yakin yake cewa gadan alƙal ahibba muhammadan wa hizba gobe zan haɗu da masoyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa shauƙi ya zuwa ga aljanna shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yake ce masa abai hal min mushammirin ila aljanna akwai wanda zai zage dantse domin kwaɗayin shiga aljanna suka ce kulluna ya rasula ya ce ƙulu insha Allah ku ce insha Allah Allah ya sanya mu a cikinta ya ce la yasma'una fi lagwa ba sa jin zancen banza a cikinta babu zancen banza nan ana ta musu izgili ana musu ba'a ana musu ashariya ana zaginsu, to babu zagi a aljanna babu ba'a a aljanna babu habaici a aljanna ba batsa a aljanna duk wani abu wanda yake yasashen zance babu shi illa salama sai dai gaisu sai dai aminci tahiyyatuhum fiha salam wannan tahiyya gaisuwar aminci din tsakanin su ne eh, tahiyyatuhum fiha salam tsakanin su yan aljanna da junansu. sai dai sallama kake ji ko ina wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum mala'iku suna shigo musu ta ko ina suna salamun alaikum saboda haka kaga illa salaman nan da suke ji gaisuwar wato ta sallama daga mala'iku sannan kuma tsakaninsu wanda ya nuna mana irin fifikon da irin arzikin da Allah ya ma wannan al'umma ta mu da ya bamu gaisuwar sallama amma sai ga waɗansu in aka ce salamu alaikum sai in eh, barka eh, ko yauwa ba eh, ko kuma good hmm. Allah ya badda ya kawo mana gaisuwa ta 'yan aljanna wadda take nufin aminci saukar aminci da ake jinta ولهم rizquhum لا يسمعون fiha لغوا illa salaman ولهم رزقهم fiha bukratan وعشيا ashiya سو yana tabbata matabbaci a gare su a cikin ta da yamma wato Allah zai ba su arziki a cikin ta safa da yamma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da aljanna saboda yanayin ruwa da kuma cewa da yawa jama'a suna zaune a waje za mu tsaya a nan Allah ka ba mu albarkacin wannan rahama da take saukan mana Allah ka sanya mana da cikakken rabo na aljanna Allah ka shigar da mu aljannar firdaus اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين